Zabura ta ɗari da goma Ta Dauda zabura ce Ubangiji ya ce wa na. Zauna a hannun damana, sai na sa abokan gabanka su zama matashin sawunka; Ubangiji zai faɗaɗa ikon sandan mulkinka, daga Sihiyona za ka yi mulki a tsakiyar abokan gabanka. rundunarka za su so yin yaƙi. a ranarka ta yaƙi, saye cikin ɗaukaka mai tsarki, daga cikin ciki na safiya za ka karɓi raɓar ƙuruciyarka, Ubangiji ya rantse, ba zai kuma canja zuciyarsa ba, kai firist ne har abada, bisa ga tsarin Melkizedek, Ubangiji yana a hannun damanka, zai murƙushe sarakuna a ranar fushinsa. Zai hukunta al'ummai, yana tara wa gawawwaki yana kuma murƙushe masu mulkin dukan duniya; zai sha daga rafin da yake kusa da hanya, saboda haka zai ɗaga kansa sama.